shafi 199 zuwa 200 na shi littafin james ojiako nigeria yesterday today and the dash ya sa ku je ku duba shafi na 129 199 za ku ga bayanan shugaban ƙasa na lokacin nan dr namdi azikwe za ku ga bayanan ku gasa a nan kan ba ta lokacin karanta su sannan ku je ku duba shafi mafi ban sha'awa shafi na 129 har yau inda nan ne za ku ga uwa uba shi uba fi ma'ulu har ya gina kansa ya zama shugaban ƙasa inda ɗan uwansa wani soja kwalbito obanjo yake bayani yake wa kotu bayanai ne ga sunan da yawa barkatai ku je ku duba shafi na 130 133 za ku ga bayanan ah, ah, ibrahim imam wanda ake ce masa wato zakin arewa wannan mutum dan borno dan unguwar wata unguwa da ake ce mata premier a borno wanda mutanen borno ma ba su san shi ba wanda ƙarfinsa soyayyarsa da arewa sadaukantakarsa wanda shi ya fara gaggabzawa sarakunan kasar nan mari da kalmominsa ranar da aka yi zaben aka mai da sardauna ya zama shugaban npc lokacin shi ibrahim imam yana sakataren npc ya fara gaggamla musu mari 'ya'yan iska 'ya'yan banza kaza kaza ya fita daga jam'iyya ya je karba borno youth movement bym suka yi atakin din shi za su kashe shi js ta ka ya ɗauke shi mai da shi makodi suka ba shi takara ya ci zaɓe ya je yana wakiltar a tibi a majalisar duk da tarayya nan su sardauna suna son su kashe shi zakin arewa to ku je ku duba wannan shafi za ku ga bayanansa akan inda eh, peter eh, inahoro. da suka zo masa da blueprint na juyin mulki na yadda za a gididdiba ƙasar nan lokacin yana Legas ɗin yana abota da su yana majalisa ya ce ba zai shiga wannan ba feta ina hore ya ce wallahi ya ce da ibrahim in baka yadda da wannan magana juyin mulki ba yau ɗin nan za mu cire kanka shi a shafin ba na nake ba ku je ku duba shafi na 130 Nigeria yesterday today da tomorrow ba da ka nake yin nan magana ba ku je ku duba gashi gashi zan ba ku tafi da shi in kun kyauta ku yi photocopy ku ba dukkan yan arewa musamman waro rezin din nan ku ba su gani to ni dan wannan nake yi ko ma wa za ka zaɓa ka je ka zaɓe shi amma ka rayu kana sani ka ɓata kana sani kuma halin da muke ciki dama ai tumakancinmu ne yanzu duk abin da kake faɗa ba ruwan wani me yasa saboda a calculation ɗin shi zai samu dubu kaza zai samu zai yi mota zai yi kaza shi kenan takaita haka na gaya muku zan iya sake yi bayani a kai ba zan rufe muku da bayanan shi tinimu shekaran jiya nan yaushe ne na baro na je abin nan ne muna magana da wani ɗan kano ɗan tsakuwa nasiru yana mamaki na gaya masa cewa na farko duk gwamnonin arewa da suka irin su badaru irin su bagudu irin su nasu rufai banda wancan dalogajin da ake kira gandushi dukkanin gwamnonin nan babu wanda ya zaɓi bola ahmad tinubu kuma yake son bola ahmad tinubu kuma yadda bola ahmad tinubu ya zama shugaban ƙasa babu zan gaya muku me yasa suka yadda don ya yi ta matsawa a ranar ɗin in gaya masa dalili na raba da shi buhari dama yana da ɗan takararsa shine goodluck jonathan kuma goodluck jonathan ba ɗan takarar buhari ba ne eh ɗan takararsa ne na farko amma saboda ingila shi take so shugabancin america shi yake so saboda ka aka ɗora masa wannan ya kuma gama lissafi shi da jonathan jonathan ma ya gama gadarsa ya gama a lissafin lissafansu jonathan zai zama ɗan takara wannan ah, mataimakin waye shigo eh, ministan shari'a abubakar malami zai zama mataimakinsa a wannan haka yake a rubuce a pentagon haka yake rubuce a ɗakuna da majalisun ingila an gama wannan shiri abubakar malami duk wani rawar tsakawa da yake yi sai da ya zama shi yake shugabancin ƙasar nan shi wannan gaɓotar da ake kira buhari kawai yana zo ne lissafin kenan jonathan zai zama shugaban ƙasa abubakar malamu zai zama mataimakinsa kuma bayan shekara hudu in ya gama abubakar malamu zai take oba ya zama shugaban kasa wannan shine bangaren su saboda su kuma gungun yarbawa da sun yi alkawari tsakaninsu da buhari su suka ɗauki ɗawainiyarsa a rubuce kuma aka yi shekara hudu kawai zai zai ba bola ahmad tinubu ya zo ya saba alkawari suka haƙura suka ƙyale shi cika shekara hudu amma dai da wannan alkawarin ya juyo su abubakar malamin suka juya masa hankali su wannan la'anatun la'anatullahi alayhi da ake ce masa garba shehu wannan 'yan daudu suka juya masa tunani ya juya wa ahmad tinubu baya ya ɗauki jonathan aka kuma yi sa'a turai jonathan suke so saboda karashin bukatunsu ya karasa shi ya institutin ya sa wuta a lokacin obasanjo za a fara boko haram amma lokacin jonathan aka karbi blueprint din saboda haka an yi boko haram yanzu ta samu subsidy ta yi ƙasa saboda mai saboda abubuwan da ya sa ake so a yi boko haram din ba a yi aiwatar da su ba damun a lokacin tsakanin jonathan ne da modu sharif da shi wannan mutumin da aka ba mataimakin shugaban ƙasa da ake kira kashim dalilin da isa ma daga shi wannan aka ba kashim ɗin kenan sai shugaban chadi idris davy su ne za su yi aikin da za a aiwatar da abin da ake so a yi na gwalagwalai da ma'adanan da suke tsakanin wannan wuri za kuma a karɓe martai wannan gabjejiyar gona da aka yi wadda ita kaɗai ta isa ta ciyar da arewacin najeriya za a kwace ta za ta dinga ciyar da cadi shi a kyautar da za a yi wa idris bi kenan waɗannan da su ne lissafa lissafa to jonathan bai samu ba mutanen arewa suka kada shi suka ba buhari to yanzu zai dawo ya aiwatar musu da wannan aikin su kuma yarbawa sun tabbatar da cewa tinubu eh zai aiwatar musu da abin da suke bukata amma a lissafinsu matacce ne bai da lafiyar da zai iya bai da kasashen da zai iya ba ma zai yiwu ya iya yin shekarun ba in ya hau kada su yi abin da ake kira self suicide su kashe kansu su ɗora shi shugaban ƙasa mataimakinsa ɗan arewa bayan shekara ɗaya ya mutu ɗan arewa ya sake hawa calculation ɗin kenan ga wannan mai ƙarfi a jikinsa shine banjo wanda kuma ɗari bisa ɗari a yanzu ma duk ranar da shugaban ƙasa ya tafiya ya bar masa ƙasar kafin shugaban ƙasa ya dawo ya yi wa musulmi da musulunci wani mummunan barna wanda shi baya kunya baya tsoro mutumin da yau shekara kusan da yawa nawa amma musulmin bayarabe ma bai sa wanda zan muku bayanin da ya sama shi tinubun ya ci zaɓe wato ya zamto ɗan takare yarbawa na ɗan share muku hanya ne ma'ana su yarbawa yanzu ina gaya muku tinubu ba ɗan takararsu ba ne banjo ne ɗan takararsa sannan kowane gwamna a arewa ina zato sun fitar da kuɗin da bai gaza biliyan talatin ba kowane gwamna za a bashi kowane gwamna sun fadda kuɗin da bai gaza kowane gwamna na arewa za a bashi naira biliyan talatin ba ya zaɓe wasu banjo a zaɓe na primary ya fito a apc naira biliyan talatin kowane gwamnan arewa abinda aka shirya za a bashi yan majalisu da waye da waye duka an gama to menene ya hana wasu banjo ya zama ɗan takarar yarbawa bayan kuma su daman cult ne waɗannan mutane goma sha ɗaya su suke juya wato makomar yarba da bayarbe da ƙasarsu tinubu ya dage cewa shi ne zai shi ne aka kira taro ranar 22 ga watan januwarin nan da ya wuce da wancan na cika ta 2000 a Amin sori ku yi min gafara watan mayu na shekara 2022 mayu shekara 2022 aka yi wannan taro a Legas, na shawo kan ahmad tinubu ya bar wa ɗan gidansa osibanjo ya yi takara ya ja musu cewa shi yake da bukata a yi saboda yarjejeniya tsakaninsa da buhari shi ne zai gaji buhari a gabanku aka yi wannan yarjejeniya aka ja aka ja ya ce to shi kenan ya ce shi ba zai janye ibarwa banjo ba ya jawo wani fayil ya fito da shi ya miƙa musu kowanne a gabansa da nasa shi tinubu da nasa wasu banjo yana zaune da nasa sauran elders guda goma sha ɗaya da nasu kowa ya buɗa ya dinga karanto musu ku bawa osibanjo amma in kuka bashi zan fito da wannan fayil ya dinga bayanin wato political deformities da social deformation na osibanjo irin laifukan da ya tafka duk motsin da osibanjo ya yi ashe shi bola ahmad tinubu yana rikodin yana rubutawa na farko da ya fara fito musu shine ya ce osibanjo yau shekararsa bakwai da ƙari haɗa kan yarbawa zai ya ce to yau a shekara bakwai da ƙarin nan ofishinsa bai taɓa ɗaukan musulmi bai rabe ya ba shi wani aiki ba duk ƙasar yarbawa a shekara bakwai nan musulmi biyu kaɗai osibanjo ya ba wa aiki daga farawarsa zuwa yanzu ƙiyayyarsa da musulunci kiyayyarsa da musulunci hatta bai rabe dan uwansa musulmi bai ba mutum biyu kawai ya sa ya ba wa aiki a tsawon shekara bakwai dinnan saboda kiyayyarsa da musulunci ga shi a rubuce kuma ga sunan mutum biyun da ya ba idan akwai wani musulmi bai rabe da banjo ya ba wa wani aiki ko na iban masai ne ya faɗi babu ya dinga lissafo musu ya dinga lissafo musu ya dinga lissafo musu ga shi a gabansu ya ce to ku yi ko ba shi ni kuma zan fito da wannan fayil din na abin da yi wa musulmi da musulunci da abin da yi wa arewa ya rufe shafinsa ai an fito ba wanda yake kallon kowa an fito ba wanda yake magana da kowa aka shuru aka tafi aka rarrufa aka bar shi ne dalilin da ya sa yarbawa suka cire wasu banci suka haƙura suka baro ba amma ba ɗan takararsu ba ne su kuma su abubakar ba su atiku ba gudu su nasiru an Al-Rufa'i su gwamnan badau ba wai ba wani wanda iza tinubu don allah ba sa kaunarsa me yasa suka zaɓe shi kun san shi badar gwamnan Legas, gwamnan abu gwamnan jigawa shi ne farkon wanda ifala da kiliyarin cewa wasu banja za su ba sannan a teku ba gudu mai dalili to shi badaru ku je ku duba rekodin shi ai baki ɗayan rayuwarsa a Legas ya yi gaba ɗayan rayuwarsa sauraka duk abin da ya mallaka in yana da wani abu a arewa ɗaya ne kashi casa'in da tara yana Legas saboda ka tinubu ya nuna masa ko dai a janye a bashi kuri'a ya ci firamare ko kuma duk abin da badarin nan yake gani na da shi a Legas to ya tabbatar in bai samu firamare ba badar ya nemi wani abin a arewa amma wannan dukiyar da ya rasa ta wallahi tallahi sai ya halaka ta baki ɗaya sisi ba zai fita da ita daga arewa daga daga lagos ba haka yi wa abubakar ba gudu haka yi wa tsohon sarkin kano sunusi dalilin da ya sa sunusi ya tilasci arhamar rufa'i dole ya goya masa baya saboda dukiyar sunusi tana lagos kuma eh, tinubu ya musu alkawarin ko su ba shi firamare ko kuma sun rasa duk abin da suka mallaka don masu kudin arewa na gwamnoni da suka goya masa baya wannan abu albisharan ya musu ko su zabe shi ko kuma bakin dukiyarsu abin da ya sa tinubu ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na apc kenan ba wai dan saboda apc tana son su ko shugaban ƙasa na apc yana son su ba a gurguje wannan shine sarrafa wannan shi ne sirrin shi kuma wancan dalo gaji da ake kira ake kiransa waye sunan shi na kano waye ganduje shi daman ai shi a lissafin duk dukiyar kano an ɗauka da abin da ya mallaka ina ta yi wa tunibu ina ta yi wa tunibu hidima shi ba a lissafin sauki shi tunibu zai ɗauka mataimakin shugaban ƙasa mhm. shi kuma wannan mai sunan shi wannan mai jaba mai warin nan shi washe shi shi duk shi yasa kafin a yi firamare nan shi kadai ne gwamnan da yarbawa suka aminta da shi saboda shi ke ɗaukan dukiya da abubuwa ne yawa tinubu hidima yana neman za a masa mataimakin shugaban yana bin malamai su masa addu'a za a yi masa yana neman mataimakin shugaban kasa lissafin kenan to a gurguje wannan shine abin da ya sa tinubu ya ci ba wai wannan dukiya da aka dinga ba candidate ko me ake ce musu delegate ba wannan sirrin ne yasa dole gwamnonin nan suka juya suka koya musu ba saboda ko su zaɓe shi ko kuma a bakin dukiyar da suka mallaka kuma sun san abin da sun san tinubu zai iya in ba ku sani ba ku wannan kashin ibrahim ku je na fara gaya muku tinubu ya gama lissafinsa da tsafe-tsafensa ya samu wanda ya fi shi lissafi da tsafe-tsafe mun sani dai kashin na gaya muku ɗugan imani babu a ransa ɗugo wannan tausayi jin kai yanka mutum cin namansa ƙona duk mutum inda zai sami ya bukata su zai kashin aikin banki yayi me yake da shi amma kashim ne ya fito yake faɗa ran sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya kashim yana cewa duk wani wanda ike kanuri mai tsagatara, in dai kanuri ne mai tsagatar na mallaki abin da bai mallaka ba ko ba zai mallaka ba aina ya mallaka wannan boko haram ne duk wannan iskancin da yake yi shi bai tausayi <laughs> yana kuka wa shi tausayi ke ƙarya yake yi in ya kashe naira dubu cikin tausayawa 'yan gudun hijira da sayan makami sai ya samu miliyan dubu ɗari aka yi dinga amfani da wannan dama yana tare da ana kashe mutane ana kashe 'ya'yansu ana rusa gidansu ana kona su da rai babu abin da ya dame shi banda amfani da dama ya tare dukiya kuma yana cikin boko haram din tsamamo kamar yadda mai gidansa a yake lokacin da ake neman kabiru wannan da ake ce musu kabiru sokoto ne ko kabiru sokoto wanda babu wani mutum a duniyar da aka dinga nema a boko haram turai tana neman su gwamnatin najeriya tana neman su saboda yadda shi ne wuta ya fi muhammadu yusuf haɗari amma daga ƙarshe a ina aka same shi a gidan kashim aka same shi a gidan kashim abokin kashim ne yaron kashim ne kashim ke safan sanin shi a ɓoya kai wannan ne in zama kawai wannan kashim shi ne mutum arziki kashim amfanin da ya ringa da boko haram gashi har yana bugawa duk inda kanuri yake tsaga tara ya mallaki abin da ba zai mallaka ba yana da abin da bai sai mallaka na dukiya a ina ya samu to ya ɗauko wuta kasa kansa ne jiya na gaya muku kashin babu abin da yake lissafi ba mataimakin shugaban ƙasa ba ne shi bukatar sa ayi zaben ana gamawa shi tinubu zai gama maki. in tsafi ne ya fi shi in makirci ne ya fi shi daman shi babu wani abu allah a ransa ina tabbatar muku wannan lamfan da yake lamfa ne na shugaban kasa zai kau da tinubu ne abin da yake nema kenan ku yi hakuri na gaya muku zan iya magana sosai ba a gurguje na ɗan biya wannan bashi kuma allah ya sa wani kuma ya zo ko kuma ku almaki sai ku shirya sai mu biya kuma na atiku ko da yanzu dai an yi wannan din wannan din kuma na san duk da bai fita da yawa ba na dai an dai ba za a rasa dai abin da aka rasa ba kowa ya bai rabi an sani kuma na tuna muku abin da Obasanjo dai ya mana a fili yadda ya kashe Kano mun gani yadda ya kashe sai kasuwanci a Lagos a Kaduna na Gwanjo yanzu babu shi ba labarinsa ya koma ya koma Ondo yanzu Gwanjo in kana neman Gwanjo daga ko ina da kasar Yarbawa da Lagos abin da ake zuwa Kaduna ake zuwa kasuwar bacci ya kashe ta wannan dai a gurguje dai shi nan da ya isa misalin da haka mu haguri da abin da ya samu ko kuma da kuke tare da ni sai ku yi ƙoƙari sai mu cika na mai sunan shi ne na atikun Allah ya sa shi wancan na da lokaci kuma to sai in saki jikin magana amma dai wannan na tsakuro din na yi magana a baya ya ninka wannan akan biyar amma alhamdulillah na tabbata waɗannan yan points din ga masu hankali ma ya isa ya rage namu sai tinubu sai tinubu ku zaɓe shi ku zaɓe shi gashi nan ku zaɓe shi gashi nan labamu lafiya kar Allah ya sa ku juya masa baya ku zaɓe shi kuna lissafin za ku za ku samu kaza za ku samu gashi nan wani har na ji shi a jiga ma faɗa an ji an samu a wata rediyon jiga yana faɗa ba wai kai subhanallah ba zan iya mai wannan magana ba saboda haka ba haushi ba zai taɓa yin hankali ba ne ba zai taɓa yin hankali ba ne so daga ƙarshe kuma shine yanzu duk lissafe-lissafen nan da muke yi duka wai ƙasan nan kuna da tabbacin cewa zaɓen nan ma zai yi kuna da tabbacin zaɓen nan zai yi halin da jihar zamfara take ciki halin da jihar sokoto take ciki halin da jihar neja take ciki halin da jihar kaduna take ciki a ɓoye yake ne yanzu waɗannan lamura za su bari a yi zaben ƙasar nan waɗannan fitintunu na masu satan mutane da 'yan tawaye da suke waɗannan jihohi kuma abin da yake faruwa yanzu a jihohin kudancin ƙasar nan na ƙone-ƙonen gidajen inec ɗin nan yanzu wannan na nuna muku zai zaben nan zai yiwu rantsewa da 'yan biafran nan suka yi cewa ba za a taɓa yin zaɓen nan ba ko kuna ganin zai yiwu to abin da nake gaya muku shine mu sirka abubuwan guda biyu Allah isa zaben ya yi kuma ya zaba mana alheri amma a fili yake dan kar ku ce na rufe muku da nake ce muku waɗannan mutane guda biyu zaɓensu a bisa tarihinsu babu alkhairi daman bola ahmad tinubu ajandar yarabawa ce zai iya muku lamfo a shekara uku ta farko in yana da rai kenan lamfan kuma irin lamfa ne na Ubasanjo? don na gaya muku ka'idar obasanjo a duk shekara ka'ida ne duk shekara shekara takwas da nan da yi to duk shekara ɗaya sai ya mai da bai rabe ɗari biyar miloniya mai wannan yarjejeniya tsakanin zai shugaban yi ba duk shekara ɗaya sai ya mai da bai rabe guda ɗari biyar miliyoniyoyi an buɗa musu hanyar za su miliyoni haka ya dinga ya tsawon shekara takwas ɗin sai da ya mai da kowace shekara mutum ɗari biyar milonis haka kai wanda bai sani ba ya zo za mu nuna masu to abin da ahmad zai yi kenan ne yankin wannan ajanda ce a rubuce anewa arewa na kaza kaza kaza za ku gani ku zaɓe shi mu ba mu hana ba amma daman ni na ce ina yin magana ne saboda faɗakakkun yan uwa ko a faɗaka ko kar a faɗaka na dai faɗa a rubuta a ce shi amma ba mu da alternative wannan ba gaskiya ba ne don mai da duk in mari ba zai ba wa atiku abubakar kuri'a ba ba zai ba tinubu ba ba zai ba ba zai ba eh, eh, kankwaso ba ba zai ba wa eh, mai sunansa hamdu hamdu ba ka masu hankalinmu babu yadda zaben atiku abubakar zai zama ruwa kasan nan alkhairi ku bi tarihinsu ku gani wanda a wuce masa ciwo yayi yayi in allah ya kai mu kun matsa na yi maganar mun samu lokaci an faɗa muku in kun manta atiku zan fito muku da shi kenan lamarin nan a fili yake tunda inyamurai za su ba wa ɗansu ƙuri'a ne ko ana so ko ba a so me yasa ai mun gani lokacin da buhari ya tsaya da jonathan dukkan inyamurin da yake ƙasar nan ba wanda yake cikin gwamnati ba ya ba wa jonathan ƙuri'a sanin uniformly lokacin da aka yi wannan zaɓe na arewa babu wani duk inda inyamuri yake da zama Aka lissafa ka ga ƙuri'arsa da aka lissafa jonathan ya ba a pdp duk inda bai ike a sokoto a yi lissafi inda suka je suka jefa ƙuri'u baki ɗayan ƙuri'arsu ta pdp ce to ai jonathan bai kai feta ba bai kai ba kuma duk kashe-kashen nan da ake wa hausa da ƙona inec nan da ifop suke yi da neman biyafara duk wani bai inyamurin da ya ce maka baya ciki ƙarya yake shugabannin inyamurai ohanizin da ya ƙarya suke yi a sun raba ƙafa biyu ne suna nuna ba sa tare saboda suna neman wani abu kar su nuna baki ɗayan su wuri ɗaya suke wani abu ya zama shi yasa suke amma ƙarya suke babu abin da yaran nan suke ba da sanin su ba su suke so masarin ba ƙarya suke ai su fraternal family ne su cohesive family ne ba zaune suke irin mu ba gaskiya muna da manufa muna da mafita